jama'a salamu alaikum barin ku da kasancewa da majalla tv ina ya farin cikin sayar da ku cewa insha allahu a darasinmu na gaba za mu nuna muku yadda ake yin katun da waya saboda haka duk wanda bai wani subscribing ba sai ya zo kasan wannan bidiyo akwai wajen rubutu da aka rubuta subscribe sai ya danna shi sai ya danna alamar ƙararrawa domin ya kasance a sahun farko da wanda zai rika samun sabbin bidiyoyinmu a duk lokacin da muka sake su